الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka bayani dai a satin da ya wuce za a samu wani daga cikin 'yan uwa da suka san tafiyar wata da rana za zo su da yi mana bayani a takaice a abin da ya shafi tafiyan wata da kuma ganin wata a Najeriya. Alhamdulillah mun samu kira shi kuma ya amsa mana kira a wannan bawan Allah shine simuwal Usman Jibril. simuwal Usman Jibril mafiya mutane sun riga sun san shi kuma kamar da aka sani dan kasuwa ne. Ah, yana da ilimin falaki wato islamic astronomy abinda ya karanta kenan a dubai wani kwas ya yi akan abin ya shafi wannan abu sa'annan yana cikin wata ƙungiya ta duniya masu kula da ganin wata a lokutan sallah da kuma kibla ana kiranta ICOP wato Islamic Christian Observation Project wanda ta yake Abu Dhabi Dubai kenan suka yi miji na shi bayan kowane shekara biyu na duniya to memba ne na wannan wato kungiya Ah, sa'an nan kuma yana cikin kwamiti wanda yake islamic research and timing organization wanda yake kaduna memba ne Sa'annan kuma memba ne a national sighting committee wanda yake karkashin ofishin mai martaba sarkin musulmi wanda suke da helkwata a masallacin abuja ɗaya daga cikin na'urori da aka siya na hangen nesa na ganin wata a kasan nan guda da ɗaya na hannun ci a nan kaduna to duk wata wata inda yana gari yana ƙasa sai ya fita kamar yadda yake faɗi na an siya guda da ɗaya ta kaduna to ta kaduna tana abuja shi nashi ne na kan ciyar siya saboda aiki shi ne da ita ke amfani da ita ba wai ta wanda aka siya cikin guda shidan ba to na shidan na tana abuja to an sai guda shida an rarraba jihohin mu na Najeriya to ɗaya shi yana cikin waɗanda suke amfani da waɗannan na'urori kuma kamar yadda na faɗa kowane wata za su fita can bayan airport su kafa wannan inji din ko na'ura wanda ko waje ko mutane da yawa sun san sa telescope kenan ko akwai sabo da suke cewa ya fito wai CCD wanda ya fi wannan karfi sosai amma suna amfani da wannan din da ya tukuna to yakan kafa ta in an ya ga wata ya dawo zai tuntubi sauran membas da suke da irin wannan sannan su tura ma mai martaba sarkin musulmi ko kuma su tura ma wanda yake sakatare ɗinsu shi ma ya tura ma sakataren mai martaba daga nan a zauna a tura mai martaba ya sake turo a sanar cewa an ga wata a najeriya a wannan rana ko kuma ba a gani ba sai wace gari daga nan sai a san daga nan sai sakataren da shi mai martaba ya yi text ga duk wanda ya san memba ne na wannan kwamiti din cewa an ga wata gobe za a tashi da azumi in azumi ne ko kuma gobe za a tashi ɗaya ga wata in kowace wata ne to malam shi wallai zai mana bayani waɗannan abubuwa a taƙaice insha Allah tun daga shi ya zo mu gane kuma yaushe ake fara girgin wata da sauransu a musulunci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. kamar yadda malam yi bayani kamar yadda malam yi bayani za mu yi kokari ne mu yi bayani akan abin da ya kunshi dama abubuwa biyu ne a wayannan sararin samaniya da suka shafi addininmu da rana da wata wanda rana shi ya shafi lokutan sallah wanda shine ibadan da muke kullum so biyar a sallah muna ta da sallah mai yi rana ya shi ya shafi al'amarin sallah lokacin sallah to wannan insha Allah nan gaba za mu yi samu mu yi dan bayani kan shi amma yau za mu shafi za mu tafi abin da ya shafi wata ne wata kuma kamar yadda muka sani ya shafi ibadunmu na aikin haji na azumi da shi kan shi zakka domin muka duba cikin cika cikin musulunci sai mu ga wata ya shafi abubuwa guda uku wato abu ne mai muhimmanci sosai kenan addinin musulunci to shine suka gani ya kamata ce a yi bayani domin mutane su fahimci da na san mutane da yawa akwai abubuwa da ya shige musu kai wanda ba a musu bayani ba su fahimtar ya ake lissafin ganin wata ya ake sanin sabon wata ya tsaya yaya ma ake lissafin ko da kalanda ne na lokutan sallah to ire-iren wayannan bayanan shi yasa muka ga ya kamata ya dace a ce mu zo mu dan bayani da insha Allah mutane za su dan gamsu da shi kuma a cikin bayanan da zamu yi zamu yi kokari mu yi shi ne yanda kowa zai fahimce shi cikin sauki ba wai zamu zurfafa ba domin abu ne daman abin da ake son a yi shine a fahimci bayanin da za a yi domin a ƙara haske a cikin wannan al'amari mai muhimmanci sosai na addinin mu to kamar da na yi magana da yau kan wata zamu tattauna wata al'ada mu mun san cewa in aka ce wata abu ne da ko yaro ne ya fara wayo ya san wata domin ko so da yawa zan ka daga kanka a sama zaka gan shi to ina ganin kafin mu shiga bayanin yadda ake magana shi kalanda tukuna ya kamata mu fahimci me wata sai mun bayanin wata a ilmin falaki sannan kuma mu zo mu bayanin wata a shari'ance to shi wata kamar yadda muka sani a ilimin falaki sabon wata ba daidai yake da sabon wata da muka sani da mu duk muke amfani da shi a shari'a ba sabon wata da muka sani shine jinjirin wata da in ka kalli yamma za ka ga wata ya tsaya sai ka ce ga sabon wata ce wanda yawanci za ka gan shi haka ɗan ƙarami kamar kifa ta nan gefen ko ta nan ya kan canza lokaci lokaci ne to a ilimin falaki abin da ake nufi da sabon wata shine haifaffen sabon wata watan nan da muke gani akwai lokacin da ake ce mashi akwai geocentric conjunction in shi da ake faɗi lokacin da ake haifan sabon wata to Allah da ikon shi da rahaman shi sai wannan lokacin yana faruwa lokaci guda ne a duk faɗin duniyan nan mutumin da ke japan da mutumin da ke nigeria da mutumin da ke america da mutumin da ke saudi arabia duk a lokaci ɗaya sabon watan nan za a haifi sabon wata me ku haifan sabon wata inda za mu lura bari mu koma kan tafiyan wata fesis wata da ake magana za mu lura tun tana tun yana ɗan karami zai kara girma ya kai kamar rabi ya zo ya zama babba ya rage ya zama karami ya zama kuma ɗan kaɗan zamu gan shi ta gabas har ya faɗi wannan to shine tafiyan wata wannan tafiyan watan a lissafance abin da ake ce ma synodic month wata ɗaya cikakkiya na wata gudun wata kenan kwana ne a takaice kwana ne 29.53 shi ake samun cikakken complete cycle haka na wata shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata kwanan ta 29 ne in kuma ta ce maku sai ta yi talatin to in ka duba lissafin ka ga masu ilimin falaki sun gwada sun ga tana kwana 29.53 kowane wata complete cycle ɗinta kenan to wannan farkon watan wani lokaci kan kama da su ba wani lokaci kan kama da dare ko da rana ya danganci lokacin da watan ta tsaya to in kuma bayani na na farko da na fara batun sabon wata sai na dan hada da yan bayani dan a fahimci su, na farko dai tukuna mun fahimci cewa akwai celestial body na duniyoyi akwai duniya akwai wata akwai rana wai nan ukun zamu tsaya ma to duniya na kewaye rana sannan wata na kewaye rana to aka kai wani matsayi da tsakanin ranan da duniya wannan iwon da suke a ciki sai su zo suna kan layi daya za su kasance kan layi daya da suka kasance kan layi daya watan kuma sai ya tare mana hasken ranan gaba daya a duniya to a lokacin ne yake zama baki gaba daya da ba haske ko na minti daya to shi shine ilimin falak yake cewa haifaffen sabon wata a wannan lokacin wannan lokacin to bayan nan da 'yan seconds kaɗan shine suna cikin wannan iwon da suke a duniya sai a fara ganin hasken rana a jikin wata mu daga duniya kenan ana kan tafiya yana karuwa da mintuna za mu ga yana karuwa a lokacin da ya kai kamar awa goma sha takwas zuwa ashirin lokacin ne sai mu iya ganin alaman wata ya fito haske kan wannan tafiyan su ina fata an fahimci abin da nake nufi ko da a bayani na na ce sabon wata haifafen sabon wata abin da nake nufi kenan to kamar da yake bayani nake cewa Allah da ikon sai wannan abun yana faruwa lokaci ɗaya ne a duk faɗin duniya domin ya zama mataki ne da za mu fahimci tsayuwar sabon wata ko ina ne a duniya duk da dai akwai bambance-bambancen lokuta wanda yake yamma za su fara ganin ta wanda suke gabas za su fara ganin ta kafin wanda suke yamma wanda suke yamma za su fara ganin ta kafin wanda suke ganin gabas saboda rana na fara faduwa a gabas kafin yamma to ire-iren wayannan to wannan lokacin da ake cewa an haifi sabon wata shine mataki na farko na neman sabon wata to alhamdulillah Allah ya kawo ilimin falaki ilimin falaki ba sabon abu bane abu ne da ake yi tun kafin yanzu nan wato tun kafin zuwa musulunci ma da shekara dubu biyu aka samu tun lokacin babylonial era ake magana lokacin roman empire aka fara lissafin kwanan wata duk tun lokacin suke da ilimin cewa ana haifan sabon wata kuma yana kaiwa har ƙarshen shi sa tun a lokacin suna iya lissafin kwanan wata da irin nasu aka zo har aka kawo ilimin zuwa lokacin da kasan india ta shahara ita zama ita ce mai karfi a wannan empire in duk su iran da ko ina duk suna kasanta a lokacin to ilimin kuma har ya zo ga musulmai bayan zuwan musulunci shi yasa in muka tuna akwai hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu mutane ne da bamu da ilimin lissafin wata mala yana iya tana hadisin aiko so na ji ko za ɗan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake bayani bayani ne kan lissafin wata to sai ce mutane da suka gabata a cikin kenan wanda suka zo kafin zuwa musulunci sun fi mu sun fi mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi lissafi wuta saboda mutane ne ummiye ba sa karatu ba su da rubutu shi sa ba ta fil na rasula to wanda suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne da suke da lissafi na sanin tafiyar wata na yau da kullum kuma a ilmance daga cikinsu shine akwai mutane da yawa wanda za ga akwai wani alkhawarizmi malamai ne na addini waɗanda suka samu wannan lissafin suma daga nan turawa suka ɗauka daga hannunsu suka fassara wannan littafin abin da yake so ya faɗi shine annabi sallallahu alaihi ya nuna mana mu ba mu da lissafi a zamanin safai kenan na ganin wata daga baya shine malamai suka sake taro da wannan ilimin wanda wasu mutane da suke da shi ina fata an fahimci bayanin da yawa ah, to shi bayan mataki na farko kamar da yake bayani shine haihuwan sabon wata shi yasa yanzu na ilimin ganin wata ko da ka zo da bayanin cewa gashi kaga sabon wata to tambayan farko da za a yi ma cikin tambayan farko da za a duba shine za a duba cewa kaga watan nan bayan an haifi sabon wata ne ko kafin sabon wata domin mun samu lokuta da dama shekarun baya da suka wuce a nan najeriya har a duniya ana mana dariya muna cewa mun ga wata tun ba haifi sabon wata ba a duniya wannan matsalan a najeriya da libya kada ya taba fesa irin wannan matsalan to mun dan same su dan kwanakin baya can duk abin da ya jawo wannan lokacin babu irin kwamiti da za a tsaya tantance a bincika a san me ake ciki kuma sannan a lokacin min watsi da ganin wata muna ganin sai ramadan ko sai zulhijja ya zo za a tsaya neman wata to mataki na farko kenan na sabon wata to in aka haifi wannan sabon watan da ido kamar da na faɗa ɗazun nan ba za a iya ganin shi ba sai bayan aƙalla awa goma sha takwas zuwa awa ashirin bayan faɗuwar rana shi ma bayan faɗuwar rana akwai dalilai da dama da za a duba kafin a iya ganin sabon watan to mafi saurin da za a iya ganin shi da telescope na'uran hangen nesa babba shine in watan na ya kai awa goma sha uku awa goma sha uku 13 hours bayan an haifi sabon watan kenan 13 hours bayan conjunction shine da telescope za a iya ganin sannan bayan awa goma sha takwas in mutum yana da ilimin ganin wata zai iya ganin shi in ya san ah, position din da yake a yamma zai iya ganin shi zuwa awa 20 21 cikin sauki kowa zai gan shi yanzu zan ɗauko mana bayani in muna iya tuna shekaru uku ko hudu ne da muka yi azumi talatin in muka lura kuma wannan ana yawan gardama mutane da masu ce a wannan watan dan kwana biyu ne ko dan kwana uku ne ko wani abu wato abin da ke faruwa shine kamar wannan shekara abin da ya faru an haifi misali aka haifi sabon wata kamar sallan asuba aka haifi sabon wata to kaga zuwa magariba wajen awa goma sha biyu ne ko awa goma sha uku to sai ka ganin shi ba zai yi ba so kuma mafi yawa kamar yadda rana ke bullowa daga gabas ta faɗi amma haka wata ke fitowa a kuma koyaushe a shekara a kowane rana wata tana yin akalla wajen kusan dai approximately awa goma sha biyu take a sama ita ma shi sa amma lokacin ta yana canza a gurguje ba kamar rana ba lokacin da take bullowa kamar sha biyu shi sa in ka duba ko wajen karfe uku sai ga wata a sama sama to akalla dai tana awa goma sha biyu ne a sama to lokacin da haske yawa ba za mu iya ganin ta ba to lokacin da aka haifi sabon watan in aka lura an ce wata tana awa goma sha biyu a sama an haife ta kamar karfe biyar da asuba to zuwa magariba karfe bakwai mu ɗauka bakwai ake magariba kaga kusan awa goma sha uku to amma a lokacin ita wata a ranar ta riga rana faduwa domin haka suke akwai lokacin da rana ke riga wata faduwa akwai lokacin da wata ke riga rana faduwa to a kamar wannan shekarar ina son bayani ne da na san watakila wasu ba su fahimci me yasa ake kwana talatin ko me yasa ake kwana talatin wannan shekarar ba a wannan ranan wata ta riga rana faduwa domin yanzu Allah ya hore akwai na'ura da satellite da a koyaushe kake son ka san ina wata take ko ba ta na a sararin samaniya za ka iya sanin daidai location inda take da position inda take kamar rana ma haka shi yasa za a iya fito da lokutan sallah na nan da shekara dubu ma in ana so domin tafiyan su ake duba ake auna an san tafiyan su da duk inda suke a lokacin to wannan shekara abin da ya faru kenan wata ta riga rana faduwa sannan kuma awanta kusan awa akalla awa goma sha uku da wani abu to kashi garin ka dora awa 24 akan awa 13 za ka samu awa na a 37 to kwana biyu awa nawa ne 48 a kwana biyu babu awowi kaɗa. shi yasa ka kalli yamma sai ka ga wata ta girma sai a ta mu a ce a'a wannan sun sa mun cika azumi mun fara daidai ba watan nan ta kai kwana biyu shi yasa da yawa wasu ji suna ce a watan nan kwanan ta biyu nace gaskiyan ka kwanan ta biyu kusan haka ne tunda awobi kaɗan ya rage ta kwana biyu kuma kamar mun da muka sani a shari'a ita wata ana farawan wata ana amfani da gani ne da ido wanda hadisi yana kowa ya sani wannan ba jayayya kan shi to kuma lissafin shi kwanan wata ya ake fara lissafin shi misali yau a ce 29 ga wata mun fita mun duba allah ya sa mun dace mun ga wata ta tsaya rana to yau daga yanzu nan daga magariban nan mun shiga ɗaya ga watan mai zuwa kenan ina fata an fahimci lissafin daga magariba wata ke farawa bayanin nan yana ɗan duda mutane daga magariba wata ke kwanan wata ke farawa a shari'ance a musulunci sai ba zai kare ba sai magariban kashe gari bayan faduwar rana so shi sa daga lokacin da aka ga wata ana yin sallan tarawi da an ga wata ko ranar 29 aka ga wata kaga ranar ba tarawi indai an ganta kafin sallan isha ba za yi tarawi don wannan watan ya wuce to ya kamata ana yin bayani don mutane su fahimci bambancin a musulunci mun san sai a al'adar mu anan mun san cewa za ce rana ɗin ya kace yau ne sai gobe kenan daga alfijir za mu ɗauka lokacin za ta fito ba haka yake ba a shari'a so Ah, matakin farko da nake faɗi kenan na wannan to misali kamar yanzu na a kwamiti na ganin wata akwai matake da ake bi na ganin wata shi na faɗa muku mataki na farko da da ake faɗi in ka zo misali yanzu nan ka ce ni na ga wata a karfe kaza to tambayan farkon da za a yi ma shine lokaci lokacin da ka ganta to bayan lokacin da ka ga watan za a duba a gani a lokacin an haifi sabon wata bayan haifi sabon wata sai a duba kuma domin a kowace kamar da yake faɗi maku akwai kullowanta akwai faɗuwanta kuma mafi saurin ganin wata da za ka yi bayan faɗuwar rana shine aƙalla minti goma bayan faɗuwar rana saboda hasken wata rana ya fi hasken wata so saboda wannan variation ɗin hasken a yamma ko da ka kalla watan na wajen in ba rana ta je can ƙasa below da horizon da kamar minti goma ba ne ba za ka iya ganin hasken wata ba akalla mafi sauri kenan amma mafi sauki minti talatin ne domin akwai abubuwan da suke determinin wannan akwai angle of separation na wata tsakaninta da da rana akwai angle of separation inda nake son bayani inda za a gane mu ɗauka ga rana nan to watan yawanci takan fito daga nan ko ta fito daga nan to in ta faɗo a tsakiya lokacin ake kusufi in ta faɗo a tsakiya a lokacin ake kusufi da mun sun tsaya a layi ɗaya tare da rana to abin al'ajabi kuma da mamaki da yi akwai wani conference da muka yi abu dhabi akwai masu kushe amfani da na'urar software da ake yi a fito da kwanaki a da a yi lissafin wata ana ganin tafiyanta akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dan shi suna ji Ibrahim ne go ranar Alhamis kafin wani yaki na manta ko wani yaki za su fita so sai aka zo aka lissafi da shi da da kwamfuta aka sa a screen kowa na gani dama an riga aka sai aka fito mana da ranan a miladiya a ranar da kuma a ranar an kusufin akwai record na duk kusufin wata da rana da ake akwai record din sai faɗo ranar alhamis shi kuma a daidai sai faɗo a daidai era in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin to kaga wannan abu ne da yake ƙara nuna yake ƙara tabbatar mana da hujjojin da addinin mu ya zo da shi abin da yasa da zan ce malami mana bayanin hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimin nan nan domin mu samu hujja a musulunci ma ba wai kada wani ya ce a ah, bature ne ya zo ya kawo mana tarihi ya ce wai akwai astronomy tun kafin shekara 2000 kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kanshi ya yi mana bayani to sai a gurguje ina ganin wannan bayanin ya dan isa za mu shiga bayanin yadda aka aka samu aka fara kalanda me ko kalanda ba wannan na takarda da muka sani ba tsaye da ku a musulunci su a lokacin jahiliya duk watannin nan suna nan yadda suke haka haka suke a kasan laraba sai ku suna amfani da shekara abin da ya faru a wannan shekaran shi za da kiran shi shekaran kaza kamar shekaran da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mai shekaran giwa lokacin da Abraha ya kawo hari a Ka'aba to su sukan amfani sai shekaran ta wuce ne sai a duba me abu mafi muhimmanci da mutane za su iya tana da shi kaga inda yanzu ne sai ce ai zamanin da aka yi zabe ko wani abu haka to su da haka suke lissafawa to sai aka zo tafiya ya tafiya har lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zo Allah ya dauke shi aka zo lokacin sayyidina Umar lokacin Abu Musa al-Ashari yana Basra a Baghdad to sai ya kasance in khalifa ya rubuta mai wasiku da yake babu Ranan kwana sai wannan umarnin ya zo bayan nan sai a samu umarni da ba to sai ya kasa ganewa ba yanzu mai da zaka ɗauki wayan ka buga ka ce wanne ne sai ya kasa ganewa wanne ne ya riga wanne zuwa so sai kawo kukan shi ga amirul muminin a lokacin yake cewa to ga irin matsalan da ake fuskanta sai sai dan umar sai ya tattara manyan malamai da manyan mutane yake ganin wani matsala ya kamata za a samu a warware wannan matsala to shi ne sai aka shawaran to ya kamata a fara kirga ne sai aka kawo aka nuna cewa ai yahudu ma na yi nasara na yi akwai ire-iren wannan suna da nasu amma bambancin shi kalandar musulunci shi na wata ne luna kalanda ne na nasara kuma sola kalanda ne shi sa nasara yana tafiya da season canjin lokaci ko yaushe dai in ruwa ake maku in ba da an samu canjin yanayi ba dan ikon Allah ne wannan lokacin ruwa na faduwa daga mai ne zuwa Oktoba to kuma Allah da hikiman shi sai ya gaidin sahabai ya zama sun ɗauki tsari na kalandar musulunci ya zama tsari ne da yake amfani da wata me ko hikimar da yake faɗi to inda seasonal ne to kaga akwai lokacin da wasu kasashen su da'iman a cikin zafi za su rika azumi to amma ka saboda canjin lokaci kuma ku taba cikin zafi in bayan shekaru kaɗan ya zaga wasu taba cikin zafi to ɗaya daga cikin bambancin wannan sola kalanda ina sa fahimci bambancin kalanda da muke amfani da ita kullum miladiya ita rana take amfani da sola ne wannan kuma kwanan wata take amfani da sannan bambanci na biyu shine wannan kalandar miladiya kwananta 365 in kuma aka samu libya wanda aka samu karin kwana 1 february kenan wanda ake samu bayan kowane shekara hudu tana zama 366 amma ta musulunci 354 ne kwananta cikakke a shekara sannan libya ana samun shi a musulunci bayan kowane shekara uku ba shekara hudu ba to mafi yawa inda ake samun matsala wajen buga kalanda matsalan farko kenan abin da yasa na kawo wannan kenan domin mafi yawa da yawa yawanci ana abin ne don a taimaki al'umma to cikin hanyar taimakon al'umma kuma sai zama babu isasshen ilimi na yadda za a sarrafa wannan abubuwan so sai zama ana ta samun bambancin kwanaki domin in dai kowane shekara uku ne za su samu bambancin lifiya za samu bambancin kwana ɗaya kaga a shekara goma ko mu ce an shekara goma sha biyu kana buga kalanda ba ka yi lifiya ba za samu bambancin kwana nawa kwana hudu to kaga bambanci ne da yawa cikin lokaci kaɗan so yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke jan hankali domin yanzu na masu buga kalanda su rika lura da shekaran da take lifiya zana a musulunci mun san cewa wata na kwana 29 ko 30 so a shekara allah da hikiman shi sai ya yi kowane wata wata shida suna yin 29 shida suna yin 30 sai ko yan samu kowa yanayin girgije ko kuma wani abin da zai tare a haka allah ya tsara abin shi shida su yi 29 shida su yi 30 to sai mu a nan yadda muke sarrafa kalanda ba ma nan ba gaba ɗaya da yadda ake yi da lissafin kawai ake zuba shi yasa kafin wannan bayanin a duk ƙasan da ake sarrafa kalanda ana amfani da ita kan aikin ofis ne da hidindimu da za a yi na yau da kullum ba amfani da shari'a ba shari'a ana amfani ne da gani domin akwai bambanci don mutane suka tambaya wani lokaci in aka zo batun kalanda su ce to ko hasashe ne kawai na ranar kwanaki yadda ake na ranar kwanakin shekaru haka na sallah yake suna da bambanci domin na sallah su wannan tabbas ne shafin su yana nan duk ranar da Allah ya sa zamu bayani kan lokutan sallah za mu ɗau wannan amma na kwanan wata shi a shari'a kada mu manta amfani da gani ake su duk abin da muka yi ko ayin lissafi ayin lissafin ka an yi kwanan wata yau gobe za ta yi awa 24 rana za ta riga ta faduwa da awa ɗaya to kaga za ka ganta ha za ta wajen miki 20 a sama kenan to in Allah ya ga dama sai ya turo girgije hadari ba za a ganta ba to shi yasa a shari'a kullum ana ƙara rana ta mutane kalandun nan da ake yi su dai ana amfani da su ne saboda aikin ofis da kuma su nuna ma mutane ga ranan shiga wata ga ranan fitanta kuma ga lissafin shekara to da yanda ake yi sai kaga kawai a gurguje za zo a zauna sai ce to a cikin wata guda shidan nan za mu zaɓi wayannan su za a sa 29 wayannan za a sa 30 to kaga ko dole za a samu kuskure to wanda in ba mutum ya fahimci haka wani lokaci ce a ah, ai kalanda an ci ɗaya ga ramadan ranar laraba ne ya aka yi yau aka alhamis bayani na ɗaya kenan to sai ya zama cewa kowane al'umma suna da nasu criteria inda suke bi na tsara wata kamar saudi arabia tun da akwai wanda suke har zuwa shekara 1999 mm, suka daina amfani da ita na da kenan criteria insu na da shine indi an haifi sabon wata to indi kamar yau kenan misali da magariba awanta goma sha biyu ko ta ɗara awa goma sha biyu to yau ɗaya ga wata ne an fahimci bayanin da nake ehen so daga jiya kenan ta fara yau ɗaya da wata kenan to sai aka zo tafiya na tafiya domin su suna da komai nasu da tsari akwai king abdulaziz city of ah, science and technology a riyadh da aka buɗe to akwai institute of astronomy and physical science su kawai ba abin da suke sai research suke kan lokutan sallah kibla direction da harkan wata da duk astronomy islamic astronomy purely ake a duniya ko nasu kawai eh? na duniya ko nasu a ah, nasu nasu ai daga nake buga umul qura su suke daga nake fito da duk timings sun umul qura kalanda da aka sani a saudiya to sukan zauna su canza suna da scientists su da malaman su da sai a duba ga a ah, wannan tafiyan da ake yi a yi bai dace ba ya kamata a canza zuwa 1999 aka ga a'a haka bai dace ba sai ka ɗauka to aka ce to bari ya ɗauki sabon criteria criteria nan da nake bayani abin da yasa nake kawo shi su suna sa standard din su ne matsaya guda ɗaya kuma su da yake al'umma ne da suka san abin da suke yi suna da matsaya ɗaya kalanda ɗaya ake fitar da shi umul qura ita ce ko ina za ta kewaye ba kamar mu nan da in na ga dama ina da hali in buga na <laughs> salin ya ga dama ya bagana shi kuma babu wannan control din a tabbatar cewa duk da dai akwai kokarin da ake yanzu na samu a daina samun irin wannan matsalan to sai zuwa shekaru biyu bayan sun wannan 1999 zuwa 2001 sai aka ga ya kamata canza tsari aka zauna da scientists din suka da kuma komai za su yi sun kawo malamai ciki kwamiti ma na ganin wata na kasan saudi arabia suna da na farko tukuna banda masu ilimin falaki za a kawo mutum ɗaya daga fadan sarki mutum ɗaya daga soja ko 'yan sanda sannan mutum ɗaya daga shi ministry of science and technology haka duk kwamiti su nake na ganin wata na kowane gari to kaga komai ake ya kamata ana sa malamai ciki domin su rika faɗin meye haƙƙin shari'a ciki domin a san tafiyan da ake ciki to sai suka zo suka yi shawara suna ganin a'a ana samun kurakure a tsohon kalandan domin in ka ɗauka cewa in dai ta yi awa goma sha biyu yau ɗaya ga wata kuma ilimi ya nuna cewa a awa goma sha biyu ba iya ganin ta ka san bayan kwana biyu ana tafiya za samu matsala ko to shine suka samu matsalan kwanaki tunda daman ramadan ɗinsu daman suna faɗi ramadan da hajji suna amfani da gani to sai zama kamar a ce kalanda tana 28 kuma sai a ce an ga wata da cikin kwanaki wannan awa goma sha biyu da ake ta yanke wani shi ya fara haifar da matsala sai aka ce to a canza criteria sai aka zo suka yi tunanin to abin da zai fi shine a ce in dai yau 29 in dai rana wata in dai rana ta riga wata faduwa to mu ɗauka ka shigari ɗaya ga wata ne so in kuma aka duba cewa a'a wata za ta riga rana faduwa to za a cika talatin to a wannan tsarin ne sai su fito da kalandar shekara daya a ciki to shi ma a haka daga bayanin da nake za a fahimci cewa za a samu matsala in haka haka to uba da yas kuma sai suka lura a'a shi ma an samu matsala to yanzu ne sai suka canza tsari tsarin da suke amfani da shi yanzu shine in dai yau 29 kuma an haifi sabon wata to in dai rana ya riga wata faduwa to gobe ɗaya ga wata ne shine sabon tsarin umar kura to shi ma duk da haka kamar masu ilimin falaki astronomers sun kushe ɗan kasa ma yan saudiya sun kushe kuma suna kokarin gyara domin shi ma ana samun matsala domin ko matsalan da ake samu shine akwai in muna iya tuna hajji shekara biyu ne da ya wuce kome sai da aka kai bakwai ga zulhijja sai aka canza suka announcing suka ce a a yau shida ne aka koma baya har wasu suke cewa saudiya a yin gaba a yin baya last year ne ko ake cewa a yin gaba a yin baya wato abin da ya faru shine wannan shekaran su suna da matsala ɗaya da ya kamata in jawo tukuna a saudiya akwai wani yanki wani ƙauye akwai wasu makiyaya nan kusa da riyad kowane shekara ga wata su ma suna gani a riyad to ana samun matsala da su har lokacin da wata bata tsayawa za su dauka sun gani to su kuma suna da yake suna da ka'ida in dai ka zo ka rantse ka bi sharudan eh, da aka sa sai a acceptance to wannan shekaran sai aka ƙara samun duk wani mai ilimin falaki wanda yake wannan ko memba na Islamic Christian Observation Project zaga duk ya san wannan matsala a Saudiya so sai aka samu matsala daga wannan yankin suka amince cewa sun ga wata to kuma a tafiyan umul kura kalanda ta tafi a hakan ne tunda a nasu lissafin ne ai tunda an haifi sabon wata kuma a wannan ranan a makka rana ta riga wata fatsuwa da minti hudu duk wanda yake da ilimin falaki kuma san ba zai yiwu ba sorry na manta in faɗa cewa su lissafin da suke su a makka suka tsaida ba wai a sauran wajajen saudiya ba a makka kawai ake duk lissafin kalandan da suke umul kura da haram ake in dai a wata sabon wata ta tsaya lokaci kaza su lissafin su tun farko da haram su ke to sai bayan sun haka an asabtin wancan ganin sai akwai wani da ya san ya saba irin wannan maganan ba a wannan sai write up a newspaper ya kawo hujjojin shi cewa gashi wata ta riga ta tsaya amma awanta kaza sannan kuma rana ta riga ta faduwa da awa hudu da hotuna da komin ya rubuce cewa ba zai yiwu ba to da yake ka san ana mulki ba girman kai da wannan sai aka zauna aka duba ta ka ce eh, gaskiya an kuskure shi ne aka fito aka announcing ba da ya fito an yi wannan bayanin ba sai wanda suke kwamiti za su san aka ce an kuskuren gani shi ne aka koma ba da wata ta so kaga wannan yana ƙara nuna mana cewa in ana tafiya ana bin diddigi ana yi aka gane kuskure da wasu abubuwa za ka ga ana gyara zan ba da misali akwai shekaran da aka yi azumi talatin ah, ranar 29 ranar mummuna azumi talatin akwai wani sai bugo min waya yake cewa an ga watan nan fa a daura dan muna yi tunawa an yi sallah a daura wannan shekaran ya ce an ga watan nan a daura na ce to ni inda zai iya taimaka min ya samu min kafin faɗuwar rana ya samu min namban wayan mutumin da ya ce ya ga wata a daura can cikin ikon Allah sai suka kira ni a waya za ka ce eh gashi sunan malami malam salihu ma ya ce wa sun <laughs> <laughs> eh, ya ce min ai a ji tsoron Allah da an cin shi ko muna kwamiti ce ku ji tsoron Allah ku riƙa faɗin gaskiya wata jiya mun ganta mu mutum bakwai na ce to akwai 'yan tambayoyi da zan ma domin tambayoyi ne da ake dole dama in ka ce kaga wata tambaya na farko tukuna karfe nawa ka ganta sai ce mu a lokacin sai ce mu shida da minti hamsin da biyu ganin farko sun ce je shuka ganta na ƙarshe sai ya ɗora minti bakwai ne na gigi ko takwas don lokaci ya ɗan fara tafiya na manta ya ce sun ganta to shi dan a speaker phone na saka shi dan shi ma baya azumi wanda yake Kaduna wanda yake tare da ni to sai duk bayanin da yake sai muna rubutawa ya ce ya ganta karfe 6:52 da minti ga lokacin da muka yi duk dai muka tsaye da bayani sai na tambaye su to tambaya na biyu daman da za a ma a wani gefen faduwar rana ta faɗi kamar na faɗa muku da yanayin iwo da suke suna canzawa position ɗin lokacin sanyi ga ta koma nan lokacin zafi ta koma sai ya ce ma a'a ai ta ta dama ga faduwar rana to shi ma kaga abubuwa uku da yanzu muka samu bullowanta a ganinta da ganinta na karshe ganin farkonta da ganinta na karshe sannan gefen rana to tambaya na karshe shi na ce shape ɗinta yaya yake sai ce a'a kamar an kifa ƙwarya haka ne eh, haka muka yi notin muke to na gode ce shi to malam salihu zan kira ka insha Allah bayan an sha ruwa amma yau ma ina son a fita a ja nemi wata domin software da na yi bayani da zan planetarium software anytime za ka iya ganin wata da inda take so kafin ma ta kula za iya sanin position inda take da shape ɗinta a ranar ni kuma a ranar na san cewa shape ɗinta haka yake ba opposite abin da ya faɗa amma shi sa na yi ƙoƙarin neman mun wayan domin in kafa hujja kafin yamma ya zo ya canza labarin shi kuma na san cewa a gefen hagun rana za ta kullu a rana to shi yasa na kafa wannan hujjojin sannan a lokacin da yace ya ganda ta riga ta fadi kamar da na muku bayani a wannan shekara wata ya riga rana faduwa so bayan da za ka ce kaga abin da baya na kuma kullum ire-ire wannan matsalar da yake samun bayanin da muke mutane shine so da yawa in dai maganar rana ne ga kalanda na in mutum na da lokaci ya dauki kalanda nan kwana 354 kowane magariba in dai ba gida ko itatuwa a gefen gidan kalli lokacin da aka ce rana zai dullo lokacin da rana zai faɗi za ka ga daidai lokacin nan na yi kamar yau ko 642 ne za ka ga kahon ranar zai bace gaba daya a wannan 48 eh? ne magriba ta kai 48 ba 40 640 640 640 to me yasa in dai ana iya yadda da lokutan da aka fito na rana me yasa ya kawo bayanin wata sai ga mutane na ta to duk abin da yake kawowa rashin gamsashen bayani ne mutane ba su fahimci ma me ake nufi ba so da yawa wasu wajajen in muka yi sai a ce mana a wannan ba musulunci ba ne wannan kafirci ne domin musulunci ga bayanin da ya ga bayanin da ya kuma muna manta cewa masu ilimin farko ilimin falaki ba na farko ba wanda suka shahara wanda har yanzu ba canza concept ɗinsu da fahimtansu daga abin da su karanta aya da ta yi magana a kan wata da rana don musul lissafi cikin suratul ah, yunus aya ta biyar allah maraukakin sarki ke faɗi huwal ladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisabi ma khalaqa allah dhalika illa bil haqq yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun allah shine wanda ya halicci ya sanya rana ta zama haske mai tsanani wata kuma ya zama cima hasken waƙaddarahu ya sa waɗannan wata da rana lokuta manazila masaukayya masu yawa me yasa Allah ya haka lashe li ta'lamu adada sinina wal hisab dan kusan adadi na shekaru da kuma lissafi na lokutan sallah da aikin hajji da sauransu Allah ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi wata da rana Allah bai halishe su ba illa bil haqq sai da gaskiya wannan Allah ce yufassirul ayati haka Allah yake bayyana ayoyinsa amma qaumi ya'lamu ga mutane masu ilimi masu sani kaga a wannan aya duk wanda yake da tafsiri na irin Yusuf Ali turanci ko su irin tafsira Gumi ya duba wannan aya shine ke ba da cewa da lokutan sallah da ita ibadu duka suna da ta'allake da wata da rana game da wannan aya aya ta biyar suratul Yunus Eh, kafin manta da na ɗauko bayanin yadda aka fara kafa shekaran wata to lokacin sai khalifa sai na umar ya tara jama'a sai aka yi shawaran yaushe ya dace a fara lissafin nan sai aka yi shi ma ya kawo shawaran kamar yadda masu tarihi ke faɗi shi ya kawo shawaran yana ganin a ɗauka daga shekaran da aka yi hijira sai aka zama an ɗauki shekaran hijira shi yasa ake cewa bayan hijira eh, to tunda shi ma kamar da ka faɗa major event ne wanda musulunci kowa ba zai manta ba sai sai na usman shi kuma ana shawarantu da wani wata za a fara shi ya kawo shawaran da muharram za a fara farkon shekara to wannan abin ya faru a shekara 638 miladiya kenan to sai aka koma baya so shekaran farko na musulunci a kalandar musulunci lokacin miladiya na 622 ne kuma ɗaya ga muharram ya zo daidai da 16 ga watan julai shine ranar farko na kalandar musulunci da aka 16 ga watan julai 622 AD 622 AD shine ranar farko to yanzu mun fahimci yadda aka aka fara aka zo har yau muna 1434 ah, abin to haka aka fara aka tsara dan daman watannin nan suna nan lokacin jahiliya kawai suna nan ba san wannan ne farkon shekara ba wannan to daga baya akwai bayanin da zan shiga gurguje an dan samu sabanin tafiyan shekara a makka da madina kafin lokacin musulunci domin makka akwai ibadan da muka sani cewa aikin haji ana yi tun kafin zuwan musulunci to sai zama su suna da irin lissafi da suke yi na wata to a yanayin lissafin ɗin nan ya ga yanayin season din ya zo ko wani abu to akwai masu lissafin da suke na manta akwai sunan kasan su komai ahali ahali ne za ga akwai gidan da ake yi to su suke lissafi sai zama sai suna ɗan canza lokacin da za a aikin haji to haka sai ya samu dalilin ma inda za a ga sababin nuzul na ayan da aka yi magana cewa ayoyin qur'ani ayan um, watan musulunci ga sunan in aka duba diddigi za a ga wasu littattafan tafsirin suna kawo wannan labarin abin da sa aka sauke wannan ayan sai zama suna canza sai a zo a yi hajjin eh, su kuma inda suke da hikima tura watan aiki zulhijja sai a dan kara mata kwana goma kafin ta fara an wannan watan ya kare sa ce ah, ai ba fara zulhijja ba sai to sai lissafi ya zo a lokacin an samu bambancin lissafi mutanen Madina da mutanen Makka amma mutanen makka su sun dauka tun na farko da ake yi shine wanda suke wannan watannin da ke fara daga muharram da muke sani ya kare da ya kare da zulhijja so um, a gurguje kenan na kawo wannan bayanin to akwai bayani mai muhimmanci kuma da tun da aka kawo shi har yanzu ana nan ana buga kai domin mutane na san watakila akwai abin da zai daga shiga kan jama'a za su ce ah to me yasa tun da akwai wannan ilimin ba za a taru a dunkule a samu kalanda daya a duniya ba wanda za a daina samun rabuwa yau saudiya su yi america su yi to wannan matsalan tun ba yanzu ake yin ta ba tun lokacin su imam shafi su imam malik ake wannan abu to a lokacin sai aka samu matsaya na farko domin karancin ilimi a lokacin an ɗauka ilimi a duniya flat take so sai aka tafi da cewa to ai ya kamata a yi amfani da itihadul madali ake ce mashi unified uh, sighting kenan wanda duk za a amfani za a haɗi duk duniya za a amfani da gani daya domin ayin duniya flat ne a nasu tunanin a lokacin kaga ayin dai aka ce takullo an ganta ko ina a duniya za a iya ganin ta to da aka zo tafiya ya tafiya lokacin aka samu shahararrun lokacin mulkin abasiya kenan lokacin khalifa mamun shi ke khalifanci aka samu akwai irin su albattani alfargan ah, alsufi shi daga bani alkhawarizmi su ne manyan masu ilimin falaki a lokacin aka fahimci cewa a duniya ma ga ta kwallo take da me da lissafin wata da wannan sai a lokacin sai aka samu fahimtar cewa ba zai yiwu a ce za a amfani da gani ɗaya a duniya gaba ɗaya ba to wannan rikicin har yanzu ana yin ta. domin kowace aka international conference kan sitin sai an tare shi to an ragu zan ce an rabu gida uku wanda na farkon ba su da yawa kuma hujjansu bai da yawa wanda har yanzu suke cewa ai to ba damuwa ai duniya ne yanzu nan ana cewa an ga wata australia har america za gani so me matsala ai ai ittihadul matsali mana duk mai amfani da gani ɗaya daga duniya to amma matsalar nan shine misali da na bayanin cewa wanda suke yamma suna ganin na gabas ne so da yawa mutane za su kama mamaki ce ah mun fi saudiya ido ne me yasa muke ganin wata saudiya ba sa gani to simple bayanin shine da yake mun fi su yamma su sun fi mu gabas rana na riga faduwa can bayanin da na yi dazin nan misali a ce daidai faduwan rana ko da rana ta riga wata faduwa watan awon shi goma sha bakwai a can kaga zai waya da ido a ganshin sauƙiya to lokacin da mu za mu magariba a nan tuma wasu laita a nan awon shi goma sha tara kaga clearly za a ganshi shi to mutane da yawa su fahimci wannan ba sai su ce a ah, me yasa mu muke daga saudiya to a duniya da yanzu nan bayan da aka fi ganin wata kamar kasan chile domin suna da dan karamin al'umma musulmai wanda su ma members ne na islamic christian observation project domin kowane wata kowa na faɗin ganin watan ɗaya ne domin me yasa ku chile na can south america bayan wata ya faɗi da wajen awa kusan 21 a sydney mu ce australia can farko shi ne su lokacin su awa 21 to kaga tsawon wannan lokacin za ka bambancin mu kuma da su za ga ya kai wajen awa 11 so wannan lokacin za ga kullum ka duba website din za ga report yawanci in za ka ga sin yawanci in za ka fara gani za ga daga chile ake gani domin akwai masu kokarin duba a can to wannan shi ke nuna bambancin cewa ba wai fara bullowar rana ke sa ga wata ba a mafi yawa wanda suka fi nisa wanda rana ke faduwa late sun fi sun fi ganin wata so matsaya na biyu da nake magana a wanda aka ce to ba zai yi a ga a yi amfani da gani ɗaya ba sai aka rabu gida biyu akwai wanda suka ce a yi zonal a yi zones guda biyu kawai su sai suka ce to an raba daga north america zuwa south america daga yankin su america kenan mexico aka aka tafi daga nan su har caribbean islands din amma aka tafi har south america har can karshe su chile uruguay duk su sai su amfani da gani daya sai wasu suka kawo shawara a'a su masu wannan shawara sai kuma mu daga nan abin da ya kama kasan turai europe daga nan mu kuma har ya australia mai amfani da gani daya to shi ma saboda bambancin lokaci dole a samu matsala misali mu mun ga wata nan a najeriya lokacin kuma da muka ga wata a china awon bakwai tsakanin mu da su mu za mu tashi azumi tashi gari in ma ka je kamar ma can nesa na wajen australia lokacin da muka ga wata wani ya riga ya breakfast an shi a can to ya za a ce azumi to sai suka ce a kasa duniya gida uku to wannan shine har yanzu ake jayayya watakila nan gaba in allah ya sa an dace dan duk abin da suka yi ana ɗauka ne a kai ma na rabida sai su duba su gani shi akwai abin da za a yi a ce ne duka za a amfani da shi a duniya yanzu shi ake gani zai fi sauki an kasa duniya gida uku zai zo da dan sauki sauki tunda an ɗauki yankin da kusan lokutan su ya fi tafiya kusan ɗaya nan ma haka nan haka ba za a samu bambanci sosai sosai ba yanzu kuka gabata wani hanyoyi kuke ta bi na sanar mhm. sai dama shi ne da ƙarshe bayanin da ke sai da gurguje ne sai muka yi wannan bayanin sai a dauki ina ya kira sallah sai tambayoyi ko ah, sannan mu a nan ina son in bayani domin mutane da yawa suna ganin kaman ana zaune ne kara zubai akwai kokarin da ake yi yan shekarun nan kuma insha Allah an samu nasara ana kan samun nasara akwai kwamiti kamar yadda malam ya faɗa national moon sighting committee da ke national mosque a abuja mm, headquarters a abuja kuma akwai members a kowane state wanda members din nan akwai masu kokarin dama ya kamata ce kowane member in dai kana kwamiti na ganin wata ba wai lallai sai ramadan ko zulhijja ba ya kamata kowane wata ne a fita a neme ta in nemeta neme ta sai akwai dex officer malam usman mahmud na nan sai a tura mai saƙo ko ta waya ko a kira shi ko text a tura sannan daga nan kuma za a forwardin wannan sakon shi ma zuwa ga mai alfarma sarkin musulmi da secretary na eh, sultanate shi ma za a yi to wannan na members kenan non-members kuma kamar ganin wata inda muka samu sauki kwanan nan shine kamar da faɗa da nan bincike bayan an ce an ga wata domin duk ah, mai alfarma Allah sa ya fahimci abin da ake ya akwai wanda suka kokarin kawo cikas zai na ana cewa ba musulunci mai ba mai na to amma ko me in ka zauna aka yi bayani za ga mutum zai fahimci me yake so sai ya zama cewa ana bin wannan shi sa kaman wannan shekaran mutane da yawa sun ta faɗin maganar da ba daidai ba kan shi cewa ai ba daidai bane an zo an azumi talatin ba wannan kuma su ba san abubuwan da aka bi da matakan da aka duba aka wannan ba to wannan bayani da na yi tazin nan akwai tambayoyi hudu da aka sashi standard ko da ka zo fadan sarkin zazzau ne yanzu nan ko kuma wannan kuma kowa ya ga wata dama abin da ake akwai majalis da ake masu zama a fadan sultan su ma sokoto suna da nasu sokoto emirate eh, mun saitin kwamitin da da marigayi professor gwandu ke heading to a lokacin tunda kowa yana ganin wata ai fada mai alfarma sarki musulmi za fara waya to a lokacin shi wanda ya ga watan a lokacin akwai wanda za su mai tambaya a fada sarkin musulmi wannan tambayoyin da na yi ɗazun nan me a ina ka ga watan ina kwanciyanta yake karfe nawa da ne to akwai za ka ga shirme kala kala akwai shekaran da bai kai shekara uku ba ina shekara uku kenan a fadan eh, mai mataba

wannan ya ce kwanciyar watan ya ganta daban bayani dai aka samu aka ya eh, ka contradictin wannan ɗinsu so yana cikin matakan da da ake bi yanzu na alhamdulillah an samu ci gaba da akwai struggle zan kira shi struggle akwai mutane da tun da suke wannan abin sun bakin jini gun wasu akwai babanmu malaminmu dr hafiz wali ya daɗe yana wannan magana wasu na a'a rigima ake son a kawo ba fahimta ba lokutan sallah me mutane su sallah kafin lokaci lokaci to alhamdulillah yanzu nan Allah ka mu lokacin da mutane da yawa suna tafiya da fahimta irin wannan ana tafiya da zamani muna ci gaba so insha Allah ana tafiya hankali kenan nan gaba ma muna kokarin a ga inda za a samu a sami unification na hijri calendar ya zama kowanne a samu kwamiti da su kuma haka ya kamata a ce supreme council of islamic affairs sai sun tatance tukuna a samu criteria tukuna na farko matakin farko don gama magana kenan in aka samu criteria kowa yana da criteria an kaga dama ka je ka buga a kan wannan tsarin za ka dauko to kaga da naka da nashi da nawa da na wancan duk za a samu kallon daya domin shine matakin farko da yake kawo rudani ga jama'a daga mutum ya daga ga yau ai a kalanda 29 zai fita kuma bari koma bayanin da ban karisa ba na daura da muka zo suka fahimci haka to abun ya daure masu kai shi ne ya ce to yana son ya san me ya gani dan shi tabbas kuma tsakanin mutane tsakanin da Allah ba wai mutum kawai zai kalli yamma bane ya ce ya gani yana son ya ga me ya gani so sai muka ce to za mu bincike mu ganin Allah zai ba da ikon gane me ka yi zaka using one of the planetarian softwares muka samu latitude coordinates din daura din latitude longitude din aka fito aka dan zai fito maka da visually zaka ga yamma yanda take a haka zahiri haka zaka gani aka duba da faduwan rana kuma a lokacin da ya faɗa sai ga wani da nebula star ake ce sunan star inda mun nemi har shi a daidai inda ya faɗa da inda yake ya tsaya a wajen kaman wata a kwamfuta gashi a zahiri so so da yawa sai ka ga Ah, ba wai da gangar bane mutane sai su dauka cewa ko wani zai fito ya ce ga wata akwai different abubuwa factors da yawa misali ma yanzu nan in muka je ganin wata su da yawa sai ka ga girgije kawai dan karamin thin cloud haka sai gan shi kamar crescent to amfanin irin na'urar nan kenan su binoculars su telescope wanda zaka sa zaka verify ne kuma ma kamar saudiya su sun bada fatawa ganin ido da na telescope da na binoculars duk sun dauka gani ne domin su ai abin da suka ce ai kaman gilashin da na sa ne na hangen nesa in abun baya nan ai ko na sa gilashi ba zan in baka nan ko na sa gilashin ba zan ka ba mm-hmm. so malamai sun da fatawa cewa telescope da binoculars duk gani ne to mu ba mu kai wannan matsayin ba shi yasa mu gani har yanzu nan domin har yanzu ana gardama gardama sosai shi yasa mu har yanzu muna magana da gani zahiri ne a nan Najeriya gani na zahiri muke magana domin ka ce telescope wani zai ce ya zama shiriri ta a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kalla bai ce a kallin telescope so amma su kuma Saudiya yanzu nan sun asarta sun ba da fatawa kuma gaskiya ne in ka duba duk rashin kyan duk kyan idan ka rashin kyan idan ka in babu abin ka sa glass ai ba zai kama shi ba to za ka gan shi ne da kyau to gane amfanin telescope kenan so da yawa in kuma muna neman wata sai ga abu kamar wata sai ce ga shi can in ka leka telescope kuma sai ga wani abin daban kuma ka ɗauka cewa duniyan nan inda take 360 degrees haka satellite nawa ne over 180 satellite muke da su su kaga almost every 2 degrees in ma baka sa'a ba wani satellite ke reflection kaɗan na rana a wani sai baka wani abu ka gan shi kamar wata to ga iskan salansan jirgi ko ko me ake ce mishi shi ma zai bar ma wani abu su akwai so many factors da suke kawo rudani shi yasa ba wai an ce kara kalla a'a a je neman watan kuwa amma a nemi ilimin shi a fahimci me dan kada a sa mutane abu ne na ibada kada a zo ana sa mutane cikin rubi a kawo rudani a ce yau Kano sai sallah gobe Kaduna sai nasu akwai lokacin shekaran da aka samu an sallah su bambanci uku a nan Najeriya to so da yawa eh, shi yasa ake kokarin a ga an maganin wannan matsalan sosai shi wannan kenan to shi wannan matsalan da muka tattauna matsala ce da zan ce karama a wajen kwamfiyatu lokacin sallah domin shine ibadan da ko ka mutu shi za da dama kuma shi kaɗai kake five times a day to kuma kowa ya san illan yin sallah kafin lokaci wanda mafi yawa ba ma kaman garin kaduna a najeriya dai ba wanda ya shahara kaman suka shahara kaman garin kaduna masu yin sallah ko wanda suka bar shi fixed karfe uku da rabi shine da'iman lokacin sallah lokacin sanyi lokacin zafi to akwai lokacin da yake sauka kasa har wajen uku da minti ashirin da bakwai akwai lokacin da zai kai har wajen karfe hudu to kaga in ba ana lura da wannan ba so shi ma ya kamata ana bayani irin shi lokacin sallah yana da muhimmanci sosai muna da matsala lokacin sallan la'asar da lokacin sallan isha Allah ya kai mu lokaci inda dama sai a yi bayani kan wancan Allah ya saka da alkhairi malam Simuwa Usman Jibril daga cikin maganganun da yake ya tuna mun wata magana da mitin da aka yi Abuja kafin azumi da mai martaba sarkin musulmi ya faɗa mana wata magana kan cewa akwai lokacin da wani mutum ya buga masa waya a mujin ganin wata na azumi ce masa ya yi ga wata suka yi magana shi aka gama wannan ce bayan kwana uku zuwa uku sai ya ga text da wannan mutumin inda suka yi magana ya ga wata ce don Allah ka yafe <clears throat> kuma ban san irin abin da zan iya faɗa ba ganin motan da na gaya maka na gani a text ce text din har yanzu yana an din sa bai goge ba ce ba zuba ba man ga komai ba ƙarya ne haka ya gaya mana cikin kewaye mun faɗa ne muga ko kuna dubawa eh ko kuna dubawa hmm. bayan kwana uku a sanu duba irin ya ce mun fa na yi karya ne da mu ga ko kuna duba haka ya mashi textin na nan a eh, wani. ya ce textin na nan a wayan sa ba zai yi ne sai ce to kadan kenan yana gaya mana abin da ke faruwa ce shi yasa ya dauki mataki mai girma akan abin da ya shafi ganin wata a Najeriya ce wannan yana daga ɗaya daga cikin kaɗan kenan abin da zai iya gaya mana a nan kafin azumi na ramadan ɗin nan da zai wuce shi ya faɗi da kansa ya faɗi wannan magana to kaga abu ba karamin abu bane to shi yasa da ya ga haka ya samu masu ilimi ya sai ya sayo wa'annan na'urorin ko mm. aka siyo su a ƙarƙashin shugabanci su aka rarraba mutane da aka suna da wannan ilimin ɗaya amfani da ɗaya na yau akwai ɗaya a bauchi shine na north east kenan sannan northwest da kaduna kenan shi yana sokoto fada mai alfarma sai akwai abuja sai lagos sai oweri eh oweri su ne can aka kai wannan dai a takaice kenan to muna da abin nan alhamdulillah kun an lura tun da ya fara wannan aiki an samu sauki muna sallah da duniya akwai lokutan da za mu yi sallah duniya su ce gaskiya a wata babu ma ita mun riga ta kusan kwana biyu ma to shi yasa sai a yi sallah yau rana ta faɗi ga wata gobe a sake kalla ba ga wata ba jibi sai in an yi sa'a ji wata rana har kwana a yi sallah babu wata kuma a ka'ida a kimiyyance da shari'ance bai wani talatin ga wata 29 ta sa'a ta faɗi talatin kuma watan nan babu ita a duk duniya babu wannan a duk ilimi kuma babu wannan talatin to shi yasa malaman fiqihu nan kusa ka dubi mai askari mai muktasar abin da ya faɗa kenan inda aka ce an ga watan ramadan kuka yi azumin 29 aka yi ta duba aka duba ba gani ba washi gari 30 rana ta faɗi ba ga wata ba ƙarya ta waɗanda suka gani ba wata suka gani ba saboda bai ya kwana talatin kuma a ce ba a ganta da ido ba a kowane irin lissafi na duniya haka ilmance ke to a shekarun baya mukan kwana uku mun yi sallah ko mun kama azumi ba mu ga wata ba ba girgije ba komai to kaga wanda shine zai nuna maka akwai hatsari a kafin wannan hoɓɓasa da ake yi a yanzu to alhamdulillah an fara tafiya da duniya da mutane akan ganin mota shi yasa muke yin talatin wani zai ce maka ya shekara hamsin ba mutu bai taɓa yin talatin ba watan shawwal bai taɓa yin talatin a sha'ban bai taɓa yin talatin ba ramadan bai taɓa yin talatin ba akwai hadisi cikin buhari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shahara layan kusani watanni guda biyu ba sa yin da kusani dukkan su biyu hadisi ne yana nan ka duba sharhinsa malamai su magana a kansa da yawa suka ce bayan da za a yi wata biyu a jere dukkan su su yi 29 ko kuma su yi 30 kuma a lissafin kimiyya ga abin da ma ya fara ce wannan ya yi 30 wannan zai yi 29 yi wannan zai yi 30 to haka in ka kutunta yi da hadisi shahara ma'ana watanni guda biyu ake jere ba sa taba yin kusani dukkan su biyu bai yiwuwa a addinance kenan to kaga kullum sha'aban nusani ramadan nusani duk duniya ana yin talatin banda najeriya sai kwanan nan alhamdulillah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya tsaya tunanin sa shi sa muka ce bari simwal ya zo ya yi mana bayani yadda suke gani wata a najeriya don mu fahimci abubuwa da yawa kamar yadda muka sani kuma a kalandar nan kamar yadda ake rubuta ta lissafi ne to ganin mota kuma za a iya ganin ta da ido ake yi a fada to zai iya za ko a saurayi wata rana wannan da ke rubuci zai gabaci ne ke tafiya watan sama wanda suke gani da suke fada suke na ibada wannan na lissafi na yau da kullum na. wato muna iya inda tambayoyi sun mu fara daga damar

kamar da zan naji wasu ka zo kafin lokacin da muka yi bayanin ne akwai lokacin da take wa har karfe hudu kafin la'asar ya shigo so kagan ya kai hudu saura kwata a wannan lokacin kaga to lokacin ta bai shigo ba kenan mm, wa alaikum ba sa ko su a lokacin so ana iya cewa kenan misali cikin muna da watanni guda sha biyu na fara kirga daga muharram ya yi ashirin da tara in aka zagaya wannan yana canza wannan yana canzawa in an zagayo zai kara dawa ashirin da tara kenan eto eh wannan ba bayanin hadisin ban san shiga amma na san ilimin da yake banda ilimin hadisin gaskiya amma ilimin falaki na san bayani yana nunawa a yanzu an gane wata na yin tana 29 guda uku ma 30 ta tafi zuwa ma a jere da yawa domin akwai wanda suka yi bincike suka nuna har tana 30 akwai shekaran ta yi 30 aka samu guda hudu a jere 30 eh, guda hudu a jere so da yake ban da ilimi allahu alam <laughs> eh, ba san shi yasa ba bacin software sun da kai amfani da shi eh. wanda kuka ce a wani conference kai yi a tsakanin ranar da ba za a iya using the same software sun da suna using faduwan wata da sabon wata da abu a ce an gane na gaba eh wannan shine ya danganci kamar maganar da nake ya danganci al'umma in kun yadda za ku yi amfani da wannan criteria in yanzu na kowanne suke fito da kalanda a haka based on astronomical calculation wasu ke ce mashi tunda dai tunda dai software ne amma dai lissafi ne amma ya sure cewa watan ta tsaya tun haka suke jera kalandunsu kamar eh, a america haka suke na eh, north, america duk eh, islamic community in su su haka tsarin kalandar su yake su da wannan software din suke fito da kwanakin nan haka haka suke jera kalandar su to kaga abu ne da yake faɗi shi sa dole kowace ƙasa su za su determine wani criteria za su yi amfani da shi an kira malamai san kira masu ilimin falaki kafin a zauna sai an amince gaba ɗaya ake ganin wanne fi sauki kuma saukin nan da ake samu kamar yanzu nan misali da an faɗa na ce america suke amfani da shi in ka fahimci wayewa mutanen america ba za ka haɗa su da na najeriya ba ko da na Nijar ko wani su ko al'umma dole sai an kalli abin da ya dace da al'umma amma ka ruku haɗin kan ya fi shine mafi eh, shine ne da ake sa samu dama haɗin kai to in dai za samu abu cikin sauki sauki ko da bai daidai ba ne ai ana ganin gara a tafiya da kula akan a rabe wannan suna idin su daban wannan suna sadda su shi yasa kowane kasa sai su zauna su yi tunanin me ya dace sai a tattauna sai a yi amfani da shi duk yana yiwuwa wasu na yi amma ka wannan faɗa ma ya danganci al'umman da kake ciki ne alaikum salam a kamar kadda na'am sallah alaihi wasallam nisa sosai zurfi kan ilimin falaki sosai sosai kuma akwai ya zo a cikin littafin hajji malaka cewa wani sa'adira cewa ya san ilimin sama fiye da na ƙasa mm-hmm. um, tambaya ta a shi ne shin ko lokacin mazu sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai akwai wanda suka taɓa yin amfani da ilimin falaki wajen wata Eh to na farko tukuna ban san ko gyara zan ce ko kuma ce ma ni ilimin da nake da shi a sahabai lokacin mutanen makka da madina da aka samu lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna da ilimin astrology ba astronomy ba ilimin taurarai da abubuwan sama akwai bambancin ilimin astrology da astronomy mafi yawa suna nan don tun jahiliya suna yi su wannan in ka lura ce sama ko tafiyan su cikin hamada mutum zai sama ga direction inda za shi yaman zai wannan da kallon sama kawai ya san ya gane wannan ilimin so ni ban san ko akwai wani hujja ni dai hujjan da na sani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mutane ne da bamu da ilimi na lissafi mu dama muna amfani ne da gani yi da ido ko wajen ganin wata in wani ya zo ya ce a wata me ne ya sallallahu alaihi wasallam yake tambaye yana da cikin cewa wata ya dan karkace ko ya shi ne na faɗa ma ɗazan nan nake ce ma an samu su da yawa kamar nan a saudiya a riyad kuma wanda za su kawo false sighting kuma ana accepting duk in mutum kana ganin adili ne ya kawo wannan kuma ya tabbatar da abin shi da wannan ya rantsuwa ana ansa wannan ya rage gare shi wannan shari'a da dama shi sa na faɗa shi sa na kawo maganan cewa ba magana mu a Najeriya ba ma magana gani da telescope tunda zahiri aka ce da ido aka ce za ka rubin na tambayar da yake magana a kai cewa a zamanin annabi ba na amfani da irin wannan software zamanin annabi sallallahu alaihi babu wannan ilimi na software ko mota ko keke ko jirgi Allah da yi magana a kan abubuwan da ake abun hawa cewa khaila wal bigala wal hamir litarkabuha wa zina sannan cewa ya khalqu ma la ta'lamu ce akwai jaki akwai alfadari akwai doki da raguma ku hau ku yi ado sai ce Allah zai halicci wani abu da ba ku sani ba yanzu inda sahabi zai zo yanzu lokacin su tunani to me za a halitta da ya fi ragumi me za a halitta da ya fi doki tafiya tunani su kenan inda zai zo yanzu fa me zai gani jirgi cikin minti nawa ta buge duniya gaba daya shine wa ya'lamu ma wa yakhluqu ma la ta'lamu sai Allah wa ala Allahi sabi Allah ya fada huwa ja'ala al-layla ja'ala ash-shamsa diya'an wal nuran وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب الله شيني يسني وتا درانا don sun حسابي to kuma mutum yanzu ne ake gano maganan wannan aya yadda suke faɗi lokutan sallah kamar yadda muka fara yana da alaƙa da fitowar rana da ta annabi mu ya hana mu yi sallah lokacin faduwar rana ya hana mu yi sallah lokacin da take fitowa amma sai Allah ya sake cewa aqimis salata lidluki shamsi ila gasakin layli wa qur'an al-fajr ka sai da sallah lokacin da fitowar rana da faduwar ta yana so ya nuna maka rana da wata da tafiyarta shine zai ji timing lokutan sallah in ka san lokacin da rana take fitowa ka san lokacin da take faduwa to kai za ka daga nan za ka iya gane yaushe isha'i take yi yaushe alfijir ta fito daga sabin lokacin da rana ta fito karke minti to kawai za ka buga baya ne kawai ka bada mintoci da za ka sun to ga lokacin da alfijir zai fito ya fito a yau din kenan bayan ka ga faduwar fitowar rana to haka faduwar ta in ka gani za ka yi lissafi ka sun ga lokacin da isha'i za ta yi to irin abubuwa a ce wai an san wani abu su ko sahabbai sun yi amfani da wannan kwanan sallallahu alaihi wasallama ilimi kullum yana zuwa ne a abin da ba su da shi a yanzu gane abu to kuma idan muka ce za mu yi amfani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a zamanin sa zamanin annabi yana nan wahayi na sauka duk da yawan kun kuskure yanzu yanzu aya za ta sauka ta gaya masa wannan ba daidai ne to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi za a yi shi daidai ne inda a lokacin sa wani ya zo ya gari ya ce ya ga wata kamar yadda ya masa musulmi aya za ta so tun da ibada ne sai ce wannan bai ga wata ba gari ne a yanzu fa ba wanda zai zai gaya maka wannan to dole ka sun lissafin inda wata take yanzu haka masani ya inda wata take tafiya shi yasa amfanin abu za a nuna maka daidai inda za ka kalli wata wani sai zo ya kalli ta nan alhali wata tana ta nan to wannan shine amfani wannan yanzu za su taimaka maka mutum ne ya ga wata idan kuma muka ce za mu yi amfani mutum nawa ne suke da wannan ilimi a cikin mu da za su iya zuwa su lokacin da watan za ta zaya da inda za ta zaya ko su lokacin da sallar da asar ko zahar ko magariba za ta yi mutum nan suke da wani alibi tsakaninmu da Allah Hmm? babu su yanzu haka duk ma ka je ka samu malami ce da ina yaya ake gwada sallar da asar? kawai sai ta da sai ce in ka gwada tsawonka ka zo ka fara gwada ilimin ka shi kenan ka fitar da asar. alhali ba haka bane masu malaman fiƙo sai da suke ce sai ka fitar da zillu zawal shi na inuwa na zillu zawal malamai ba san wannan zillu zawal ne sannan kuma a kwanakin shekara kwana biyu kawai za ka fitar da wannan zillu zawal ne Malami sai ka yaji a kanka an gane abu to kada mu dinga yaudarar kanmu wani mu yi wannan ga magana sai ce me yasa ba za mu yi amfani da yadda sahabbai ko a zamanin nabi a gwada abin da ce mutum da aka rata ya masa kalanda da bai iya binta ba ta yaya zan yi maka waɗannan guje-guje kullum eh sa'annan kuma mu dauka za ka yi mutum kana da wannan ilimi akwai lokacin da za ka yi sati ɗaya ba a ga rana ba saboda ruwa a nan Najeriya ba kullun ruwa akwai inda za su yi wata shida babu rana ya za su yi su yi wannan guje guje kuma kowane mai an kwana biyu uku hudu lokaci yana canzawa da wasu mintuna an gane abu to ilimi na wannan abubuwa alqur'ani ne to lita'alamu da sinina wal musa wa ash-shamsu wal qamaru bi husban haka to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wayannan abubuwa tuntuni suna nan cikin alqur'ani malaman da suka sani duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su a yanzu a turai za ga musulman malaman musulmai ne suka kirkiro su lokacin da aka rusa daular andalus suka ɗauki annan littattafan suka je suka fassara zuwa yare su suka fita amfani da su duk suna na rubuce a abin nan da larabci malamai ne na addini suka kirkiro su shine wannan ah, algorithm theory ne a tarihi ka je littafin tarihi za musulmi ne mutumin to irin waɗannan abubuwa da yawa muna ta abin nan kuma a ce wani sahabi ya sun falaki ya sun kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duka ba wani hujja za mu iya dogara da cewa ya sai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai sabbai suke da ilimi ya fara ilimin da suke da su kowanne su ce wannan masanin alqur'ani wannan masanin mira wannan masanin fiqh wannan masanin halal wal haram ba mu ji wani masanin falaki a cikin su ba ko akwai a cikin hadisi a'lamu bil halal wal haram man mu'adh bin jabal a'lamu bil fara'id man zaid bin thabit alamuhum bi kitabillah ubay bin ka'ab haka yazo duka hadisi za ka dinga ganin su amma bai faɗi wanda yake masanin falaki ko masanin wani abu ba babu da wannan ilimi a wancan lokacin saboda haka abu ne wanda suke amfani da shi a zamanin annabi a zahiri shi yasa su kai tafiya suka rasa gane inda gabas yake yake babu wannan ilimin tare da su kowa yake gani nan ne wannan ce nan ne wannan ce nan ne kowa ya da inda yake gani ya ja sai washe gari da rana sai fito suka gane shi mafi yawa su sai su suka je suka tambayi annabi ce kun da kuyi sallah lokacin ta yaushe shi kenan kowa ya daidai an gane abu da suna da wannan ilimin da sun yi sun fade shi ba a lokacin wani zai fi shi ko wanda ya sai da zai je aika ga mu duba ga gabas ga tunda akwai taurari da sauransu an gane abu na'am kuma wani dan simple karin bayani da yake so duk wannan abubuwan technology da ake magana misali zan bada kamar a ɗauke mu koma shekara dubu ɗaya a nan kaduna mun san cewa watan agwas ɗin ya zo in ana ruwa sosai ba za ka ga rana ba ga faɗin rana ba to ka san tabbas cewa in ba agogo za a samu lokacin da za a iya magariba kafin lokaci to amma yanzu nan cikin sauƙi allah ya sa muna da agogo da wannan sai ka kalli lokaci ba ruwanka da kullowa rana so duk irin wannan verification da ake yi ana yi ne domin a tabbata an Eh, avoiding duk wani abubuwan da ke kawo rudani da ke sa a yi azumi kafin lokaci ko a yi idi kafin lokaci kamar da aka faɗa haɗin kan al'umma shine mafi mafi ala shi ne da mutum kuma hakan da aka duba za ga al'umman kan an samu haɗin kai tunda za ga muna tafiya tare da sauran in ba ka wace kowane shekara mu ne sallar mu daban azumin mu daban ana arafa muna sallah anan kowane shekara to ai kaga ko da a halkance ka duba za ka san akwai matsala kenan yawa alaikum salam cewa za a yi ba wurin da za ka kawo maganan ruwa na weather wannan shi abu ne daban yana tafiya weather focus yana tafiya da gudun iska gudun iska is not fixed shi yasa suke cewa focus suke faɗi su ma ba wai tabbas suka faɗa ba ana duba ne eh yau iska da ke zuwa daga arewa akwai iska mai zuwa da ruwa ga speed din da yake tafiya to a wannan muka lissafa muna ganin ba ta mai zuwa haɗu da wannan iskan za su samu girgije a inda suke tafiya a wannan speed din muna ganin girgijen zai zama very nan da awa kaza za a iya samun ruwa na so da yawa iska ana tafiya sai ya rage gudu so wannan ma ba abu ne da za kawo shi daya da wannan ilimin magana ne daban-daban ina fata an fahimta maganan iskar ruwa da duba ruwa daban ne wannan ba ba daidai yake da wannan ba kamar magana sallah ne da an faɗa maka abu ne da yake tafiya wannan da rana which is fixed shi yasa na faɗa maka nan da shekara dubu ne ana son a fito da lokutan sallah za a fito da shi akwai eh, kamar na san da ta fi zuwa kusan kowane gari a garin a najeriya ya fito da lokacin sallah shi yana da littafi da yake ya fita da duka wannan lokuta to so kaga lissafi ne da za a iya ba sai an tsaya a wannan ba shi kuma batun wata shi ne muka faɗa muka yi bayanin cewa shi kuma da wata ne wata kuma an san kwanakin da yake 29 so abubuwa ne da ake iya bin su suna nan sararin samani amma na wata sai muka ce a shari'ance ai sai an gani da zahiri shi sa aka ce ko an yi kalanda based on gani a ce an amfani da software an ce an gani an fito da shi ne an ga dama sai a girgije ba za ka shi so shi daman shi yasa shi kawai na wata aka fix amma lokacin sallah duk lokacin da aka faɗa shi sa na bada misali na ce inda mutum na da lokaci ya ɗauki kwanaki ɗari uku da hamsin da hudun nan kowane magariba ya kalli farkon rana ya kalli lokacin da aka sa kalanda zai gani ne ba zai samu bambancin ko da minti da ba. ok bari ya shi shekarun baya lokacin da ake jayayya game da ganin wata da ɗaukan azumi akwai malamin da yake bayani ya ce ba da za a ga wata da su ba sannan kuma da kuma a sake ganin sa eh. sai wani malami wanda a lokacin da ke kallon shi da ilimi na musulmi sai ke gaya a kan cewa da kowane wata musulunci sabo ake halittar sa yake faɗa kan cewa akwai gomannin wata da aka kai shi ne ko shi bane kuma aka sake ganin sa a yamma kan mm. na ce aka eh na neman afuwa a bayanin da na yi na wata ya kamata da na kawo wannan bayanin da kai na gode da Allah ya saka tuna mu ba zai yiwu ba wannan tabbas ne ba zai yiwu kaga wata ranar 28 a gabas tun da dama mun ce tana fatuwa tana fitowa ka ganta a gabas tana yan karama a gabas a ce kuma da next day kaga daren 29 kenan ka ganta da asuba sai da yamman 29 ake zaganta wannan ba zai yi ba shi yasa akwai mai suke faɗi akwai wani da muka yi conference da yarbanci ya faɗa ce akwai kalmar da suke amfani da suke cewa wata na zuwa hutu hutu suke ce mata na kwana biyu tunda ba zai yi ka ganta yau ba inda aka ganta yau da asuba ta tabbas ba za ganta da yamma ba sai ka shiga gari da yamma so kuma wancan magana da yake magana ka kowaye basic geography ai ka san cewa planet din nan da duk celestial object nan guda ɗaya ne ne so kamar da ka faɗa kila ko bayanin ne da yi bai yadda za a fahimta ba Allahu alam tunda ban ji bayanin ba ba zan iya magana ba na'am domin a cikin wannan abin da kai Mm, ana muhimmanci ina so da aka ce na a nan ko kuma a duniya nan sun fara 1973 1973 ko kafin 73 wannan system muke amfani shi shi ne wanda malam ya faɗa duk yana nan a littattafan a an ka lura ai tun lokacin a lokacin kafin lokacin ba zan ce dai ina da ayo ba amma ba mai sallah lokacin karfe uku da rabi la'asar uku da rabi to kuma abin sha'awa shine tsofaffin masallatan nan da akwai matsalan kibla ma da na faɗa maku da suke kamar fadar sarkin musulmi tsofaffin masallatan nan da aka gina wasu masun shekara kusan ɗari da aka yi kibla farko da aka zo aka rusa aka yi aka ji aka duba za ga dukkan suna kallon kibla daidai domin ilimin nan suna nan mu ne yanzu ne zama da sauki da ka sa compass akwai hanyoyi da za ka bi da rana na fito da kibla da wasu abubuwa to duk ilimin nan suna na tun lokacin kuma malaman da suka gabata sun sani shi yasa illan a kan ana kwaɗayin ladan yin sallah a farkon lokaci sai a zuwa yi kafin lokaci gara ɗan jinkirta a ce lokacin ya shiga don ka lura ko da da da muke yara ko ina la'asar karfe hudu ake daga ba aka zo aka fara wannan uku da rabin har uku da ashirin ma a wasu wajajen da ake to me dalilin samu wannan lokaci na wancan lokaci wanne na hudun ko kuma na wannan na wanda aka ce kafin kalanda ya zo Eh, eh, shi ne hujjojin da aka ga akwai hadisi yi da ah, mala'ika jibril ya zo goma za'ala sallallahu alaihi ya nuna mashi lokutan sallah wanda in ba dan lokaci sai ma laika mana hadisin sai a bayani shi ko shi yasa muka ce lokacin da eh, dalilin da yasa aka samu bambancin sallah daga da da ake sallah kaman karfe uku daidai sani ne da ka san mafi yawa lokacin kamar yadda na fara faɗuwar rana da fitowa ta yana zawa kaga yanzu kamar yadda muka kula rana za ta faɗi shida da arba'in watan nuwamban nan da yaushe shida da minti ta faɗi to kaga duk wani mutum da yake da tunani mai kyau sun cewa tun da fata rana zai canza magariba dole ta canza lasa ma dole ta shifce to a ajiyar asar din kan ta kuma tafi zama fix a shekar fe kullum daidai to an manta da wasu abubuwa da yawa da yake dai in an yi ta wannan lokacin kowane lokaci din daidai a kan lokacin ta yi amma kuma a ɗauka ba ta yi ba a kowane lokaci sai wannan to shi kansa akwai matsala da yurijin laila fin nahari wa yurijin nahara fin laila dole wannan ya karu wannan shifting to duk lokacin da fitowar rana ya gawo sadar da sa kaman bakwai haka to dole kuma a zahar lokacin da zai shifting la'asar ita ma lokacin da zai shifting faɗuwa rana zai shifting magariba zai shifting to ka ga da ba da irin wannan to sai aka ajiye la'asar din fix karfe kawai daidai a zahar kuma karfe biyu to lokacin da aka ga akwai irin ya ce lokaci yana shan faɗuwa rana na shan zado lokaci ya shan zai to da kalanda irin wannan to sai aka gano akwai lokacin da la'asar za ta yi ba uku da kwata uku da ishirin da wani abu ta iskuta ta da wani abu to da aka gane kalan da aka dauki ishirin da wani abu din sai aka ce to da rabi to kuma matsalar sai aka kasa ganewa yana iya canzawa ya koma hmm. yanzu haka ai wace kalanda da ake amfani da ita ka duba sai ka kunne saura minti kalan ba a bin kalandar ma da ake siya kamar matsalar da muke fuskanta a yanzu rashin damuwa da aikin addinin da muke yi na yau da kullum shi yasa kaga ana sallah kafin lokaci ne duk wanda yake da damuwa da sallah kuma akwai kalanda da aka yi masa bai bi eh, ya kamata ya bi ta kuma ta ya sai ta ya rata ya masallaci a kaga ne to rashin binta sai nuna kenan da mu da imaman da ladanan da maman duka kawai dai kowane lokaci a kira mu zo mu sallah mu tashi tunda akwai ilimi na guji sa'annan bayan an gwada da sai aka fidda maka wani abu da ba sai kayi wannan gujin ba to kuma ciwon nan da aka fidda din sai aka zama ba a bin sai aka ajiye asar kawai fix uku da rabi saura ta shekara guda daya gaba daya to wannan shine matsalar babba da muke fuskanta rashin damuwa da lokutan da a ibada mu da muke yi kowa kawai ya zo ya yi ibada ya wasi shikenan shine ya safe mu har a ga maganar ganin wata ne mu ce an ga wata hali wata ma jiya bata kare ba shine munna rashin damuwa da ibadu da muke na yau da kullum inda mun da to sai mu kalli kalan nan sai ya lokacin da rana za ta iya faɗuwa shi da minti akwai lokacin da za ta iya ko kai sura binti nan gaba zuwa juma'i to sai ko da yaje don lokacin da take faɗuwa shi da minti da lokacin da take ko kai sura minti bai kamata da asar zama kuma iri da Allah ya shi gane abu mm. ya kamata ita ma al'asar samu wannan canji na kusan awa daya din to rashin wannan damuwa rashin wannan tunani shi ya yasa muka ajiye ta fix kullum ita amma kuma ita magariba za ka automatically muke canza ta ko mutum ya yi ya so ko ya yi dole ya canza magariba saboda abu ne zahiri kana gari la'asar da isha su ne ba su da zahiri mafi yawa so su da an a magariba wasu minti 20 wasu minti 15 za ka kira magariba isha ne wasu minti ishirin in an yawa a yi minti talatin akalla kuma daga faɗin rana zuwa ishari akalla a samu minti hamsin da biyar akalla kenan kasa da minti hamsin da biyar wanda ya ishari daga faɗin rana bai yi ishari ba eh don 15 degrees zuwa 18 15 shine minimum din da shafa'i yake koyewa bayan faɗuwar rana to wasu kafin wannan da minti goma sha biyar minti minti talatin sai ga an kira sallah a tara minti da yawa shine minti talatin har yanzu lokaci isha'i bai yi ba kuma in mutum yana kamar a nan birni ba ma maganin shafagi duk wanda shi ya sun shafagi a birnin nan sai yi magana ne kawai saboda bai taba gani wannan jajjan da ake ba faɗuwar rana ba to in ka fita waje inda babu wuta babu hayaki babu komai to za ka ga wannan jajjan so sai ka sai ta agogon kai ka sun daga faduwar rana sai ka tsaya ka wai shi ne wannan jajjan zai fari sai ga akalla ka samu awa daya shi ne za ta zai tu abubuwan kudu suna tafiya tare ko minti biyu zai rage awa ɗaya ko minti ya ko abu lokacin za a gan su awa ɗaya daidai faɗuwa rana da koyewar shafaki minti nawa tsakanin su yanzu minti biyu ka gani kusan minti hamsin da takwas to 14 eh, kusan 18 degrees kenan suke ba da to abubuwa ne wanda yake a hankali mutum ya tunani zai to rashin sa hankali ne rashin damuwa damuwa shi ke sa a sanya sallah ta zai a wuri guda tun da kalandar da ake amfani da ita lokacin da aka dawo karfe uku da rabi za a yi sallah ita ma tana canzawa zuwa hudu to ba a canza ta to shine matsalan babba na كشيء نعم تو طيب. نعم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك الجل الأمر كله علانية وسرك على تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى زوجه وزوجته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى زوجه وزوجته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت نبي منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على